Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. a kan dalilan matasa na raina ƙaramin jari duk kuwa da cewa akasarinsu ba aikin yi sai zaman kashe wando. Matasa masu yawan gaske waɗanda da wuya a iya ƙididdige adadinsu ba su da aikin yi sai zaman bin inuwa. kuma maimakon su yunkura su fara 'yar sana'a don ruha ma kai asiri nan ma da yawan su gani suke yi an raina su saboda babu babban jari. To ko me yasa matasa suke raina ƙaramin jari? Gaskiya ba wai magana raina jari ba ne. Duba da yanayin yadda rayuwa ta yi tsada duk sanda mutum yake matashi yake da ƙaramin yake da jari a hannunsa. Matashi yana kasancewa kamar ya fi kowa bukata ne saboda a lokacin yake da buƙatar gina kai kaza ya yi kaza tun da kan abin da zai ci da abin da zai sa sannan da abubuwan da zai yi rayuwa da su. to dole idan ƙaramin jari ne da zaran ya taɓa shi zai ga ai gaba ɗaya ya cinye shi to shi yasa zai kamar ƙaramin jari ma ko ya fara ma zai kasance babu shi ya ƙare shi ne abin da yake faruwa. dalilin da ya sa matasa suke rena ƙaramin jari bai wuce rashin ilimin sana'a da suke fama da shi ba domin inda matasa suna da ilimin sana'a kowace iri ce to da ba za su raina karamin jari ba domin za su gane cewa dukkan babban jari to daga karamin jari ya fara wannan ya ishe mun fahimta kuma mu yadda idan mun bibiyi tarihi da alhaji aminu ɗantata attajirin nan na jihar Kano ya bayar kan asalin fara neman dukiyarsa domin shi ya fara ne babu kosisi ya fara ne da zuwa gurin mahaifinsa ya nemi jari a gurinsa Alhaji Sunusi dan tata mahaifin nasa ya gaya masa cewa ka koma ka je ba zan baka jari ba sai ka koma ka je ka zo da wani abu sai in hada in kara ma sai ka je ka nemi kuɗi Alhaji Aminu dan tata haka ya tafi kwari kasuwar kwari wannan da ake kasuwanci da ke jihar Kano ya tona rijiya ya zama cewa yana siyarwa da ainihin buzaye da suke zuwa da raƙuman su ruwa don su shayar da raƙuman nasu to da haka alhaji amin dan tata ya fara samu ya fara samu har ya kawo inda yake kowa yake kallon sa yake sha'awarsa saboda haka ina kira ga matasa su fara eh, ainihin neman ilimin sana'a duk kankantarta sannan su fara da karamin jari kamar yadda suke sa a kullum a gaskiya matasan mu na najeriya musamman ma arewacin najeriya sukan raina jari ne saboda tsananin girman kai da kuma ganin hakan ba zai sa su samu wani abu mai yawa ba shi ne sa suke raina ƙaramin jari a nawa ra'ayin shine dalilin da ya sa matasa ke raina jari shine a wangen gaba da ganin wane ya samu ko wane dan wane ga halin da yake ciki ko kuma wane baban su wane na da motoci yana jin daɗi su ma so suke dare guda su gan su a wannan ranar shi yasa kawai matasa ke rana jari amma ita an ce sana'a sa'a rashin sana'a ko sata ne duk wanda ya dage aiki tukuru zai iya zama komai a rayuwa Ra'ayoyin wasu matasa kenan kan dalilan su na raina ƙaramin jari. Ba ku misali kan sana'a, idan kun lura da ɗan fenti, idan kun lura da teloli, mai faskare in kun gan shi, haka ɗan amala yanke da ɗan lori, duk wannan sana'a ce fa. Ku biyo mu ku ji yadda wani ɗan kasuwa da ke nan Abuja ya haro tun yana matashi shi ba ma jarin, amma yau alhamdulillahi kamar yadda za ku ji yana haɗa da bakin shi. To amma tun da yau Juma'a ga ƙunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau daga bakin editan ta Salihu Makera. Tawaban labarinmu na wannan mako mai kanun shekarar 2023 zarar lissafin APC ya har ɗaya bayan zaben Atiku a PDP. mu haƙura mu bar wa arewa in ji ojikalu yanzu lokacinmu ne in ji mutanen kudu maso yamma ku bari in zaɓi wanda zai gaje ni buhari ga gwamnoni pdp ta shiga rudu kan zaɓen mataimaki sai kuma labarin yadda shaye-shaye da ƙwallon kafa suke haɗa kan musulmi da kirista akwai kuma labarin bolar bayan gidan sarki da yadda take jefa kanawa a kunci sai kuma labarin manoman doya kan nemi izinin 'yan ta'adda kafin su je gonakinsu sai kuma mafarautar da suka kashe kwamandojin boko haram a borno da kuma yadda jami'an su fataki 'yan ta'adda a hanyar birnin gwari waɗannan da waɗansu suna cikin labaranmu na cikin gida najeriya kasashen waje kuma wani gidan abinci ne ya hana masu hijabi da jallabiya shiga cikinsa a saudiya sai kuma haramta sayan man fetur da tare turai ta yi daga kasar rasha da kuma bukatar da majalisar ɗinkin duniya ta yi na a soke dokar hana zanga-zanga a gini Eh, waɗannan suna daga cikin labaranmu na ƙasashen waje. Idan ma kuma kuma al'ajabi akwai labarin ragon da aka ɗaure shekara uku saboda ya tunkuyi wata mata ta rasu. Sannan akwai matar da ta farfaɗo a cikin akwatin gawanta a daidai lokacin da aka jefa ta a kabari. Sai kuma wani da ya je yake gwada bajanta masu zuwa kallon dabbobin daji a gidan zu zaki ya guntule ya tsatsa ɗaya. Waɗannan suna daga cikin labaranmu na ƙasashen waje. a bangaren wasanni kuma mun yi sharhi ne a kan yadda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta zama gagarabadau a gasar zakarin turai ta ci kofin sau goma sha hudu wanda take biye mata kuma ta ci sau bakwai. Salihu Makera kenan editan jaridar Aminiya da kunshin labaran da ke cikin jaridar wadda kowa zai iya saya yau Juma'a. sana'a ta yi sana'a. sana'a jari Allah da bani da yari sana'a ta yi min rana SD dan ta a tsari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyo kamar Freedom Radio akan kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a jihar Neja a kan mita 90.1. Eh, Sina sutura ce wasu na faman Kamar yadda na shaida muku a can baya yanzu ga tattaunawarmu da wani ɗan kasuwa da ke nan Abuja wanda ya faro tun yana ɗan matashi ba ma da wani jari ba. Amma yau alhamdulillahi kamar yadda za ku ji daga bakin shi. Suna na hambali Isiyaka Abdullahi ɗan kasuwa a kasuwar Usai Market Abuja. Magana ta gaskiya babban abin da ya kawo matasa suke rera jari abu ɗaya ne. Wannan wayar salula ta hannu. Wannan wayar salula ta hannu ita ta hana matasa su karɓi ƙaramin jari misali yanzu idan ka ɗauki sai da takalmi salifas naira dubu ashirin ko talatin tana isan mutum ya jari amma za ka ga yaro idan ya gama secondary school ko university ko da sakon waya ce za ga yana riƙe wayar naira dubu saba'in ko dubu hamsin ko dubu tamanin to mutumin da ya riƙe wayar naira dubu tamanin ko hamsin ko sittin sai za ka ce ɗauki dubu ashirin ya je sau takalmi ya zauna a bilayi da shi ka ga ba zai yi ba Kenan kana nihin duk wanda ya rike waya mai tsada ba zai iya fara sana'a da karamin jari ba. Sai dai in yana da wanda zai iya bashi shawara har ya zauna ya zaunar da shi ya nuna masa kasuwancin nan fa wani ma zuwa zai ya karɓo kayan ya fara rikewa a hannu yana kasuwanci. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa abin albarka tun yana sayarwa yana mai da kuɗi Allah ya Allah ba shi lafiya. ba haka ba ne. Yau wato Alhaji Hambali za ka iya gaya mana kai lokacin da ka fara kasuwanci da nawa ka fara idan ba za ka damu ba. Ni alhamdulillah na fara kasuwanci a ƙarƙashin wani nema. Ana aike na in sayo abinci wani lokaci a sa ni in share bakin shago sannan aka fara sa ni na fara sai da kaya. Mm. Da haka na fara Allah kawo ni wannan matsayin da nake ciki a yau. Ke nawa ko an ce maka da jarin nawa ka fara kasuwanci ba za ka iya cewa jarin kaza ba. A'a ba zan iya faɗa ba magana ta gaskiya. Kuma ga shi yau ga inda Allah ya kawo ka. A alhamdulillah ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kullum. To Alhaji Hambali wace shawara za ka ba irin waɗannan matasa da ke sauraron mu yanzu? To shawara da za a ba su shine duk mutumin da ya zai yi kasuwanci kada ya kalli waya salula hannunsa. Ya rika kallon idan ya fara kasuwa nawa yake samu na riba a yau. Misali, ya je ya so slippers naira ɗari hudu da hamsin. ya zo ya kasa a kan titi ko a bakin shago yana sai da ɗari bakwai bakwai misali a wuni ya sai da guda goma ko ya sai da guda ashirin ɗari biyu biyu so goma ɗinnan naira dubu biyu sai ya auna rayuwarsa a wuni dubu biyu za ta ishe shi cin abinci ya kuɗin mota a ciki ko ba za ta ishe shi ba hmm. idan ya fara da wannan idan Allah ya albarkaci abu nan sai ka ji wata ran shi ake cewa dilan takalmi da nawa kake ganin matashi zai iya fara sana'a shi matashi hawa-hawa ne misali akwai wanda yana zaune a gidan babansa zai ci abinci zai samu gurin kwana zai samu gurin wanka akwai wanda baya da wannan ila sai ya raɓe a wani guri ya biya wa kanshi wannan bukatun kaga shi ma wani abu ne mai zaman kanshi kaga ba za ka haɗa shi da wancan wanda zai tashi ta gidan babansa ba mm. Yau. wanda zai tashi sai gidan babansa bai da matsaloli irin na wanda ba zai je gidan babansa ba. Wanda yake tare da babansa, ila kinga suna da gurin zama. Idan ya fito da safe za a ce ga guri kasa kayanka. Wannan zai iya fara sana'a shi daga naira dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin abin da ya sama hmm. dubu akwai abin da ake ɗan rage mai nauyi na rayuwarsa wancan kuma da zai fito ya zagaya kin ga shi duk wannan abin na rayuwa ba za a ɗauke mai ko guda ba shi zai nemi kansa gurin kwana shi zai nemi kansa kuɗin mota shi zai sayo kansa abinci idan jarinsa bai kai nauyin da zai iya ɗaukar bukatunsa ba to kuma an ba shi jarin nan zai iya komawa baya yawo zai yi ko guri ɗaya zai zauna idan guri ɗaya zai zauna sai an nemi guri mm. haya za a ba shi ko kyauta ne mm. gidansu ne ko a raye duk wa abu abubuwan sun shigo. Yawwa. Ba ta ɗauka ya yawo ya zagaya ba. Mm, Yawwa, to Alhaji Hambali su iyaye da ke sauraron mu yanzu wata shawara za ka ba su? Shawara da zan ba mu iyaye mu yi addu'a. Mu yi addu'a akan ƙoƙarin da muke a akan 'ya'yanmu. Mm. Waɗanda ba su gane ba Allah ya gane da su, wanda suka gane kuma Allah ya taimake su. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sali. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.